yau zan fara magana nan a kanku saboda haka kin ce idan na ƙara irin wannan magana, zaki ki mun duka amma dai ba ran faɗa sunanki ba amma ni ba ran fasa faɗa muku gaskiya game da lesbian da kuke yi ba saboda ba abu bane mai kyau abu ne wanda yake ka talauci da tsiya da masifa da bala'i allah ya raba mu da shi ya kamata ya dan uwana mata duk irin waina abubuwan ku daina shi daga ku har mazaje ku ba kwa ma jin kunya har ma kina da bakin da zaki buɗe ki ce wai ke zaki da ke ni saboda nayi magana akan yan lesbian to ina jiran ki zo ki da ke ni ki duk abin da zaki amma ni Allah ya ga zuciya na dole in faɗa miki gaskiya a matsayina na ɗan uwanki ƴar musulma irin ki. saboda dole na gaya miki gaskiya ko da zaki kashe ni saboda yana da kyau ka gaya wa mutum gaskiya saboda ko a musulunci ma yana da kyau ka san gaskiya ka ga mutum ba wai ka boye kana tsoro ka fito ka faɗa ba to ni na fito na faɗa ya ƴan na mata ina roƙon ku ku daina yin lesbian idan ba ku daina ba wannan ya rage muku da Allah ku kuma tun daga duniya ma za ku fara gani wallahi tallahi ina gaya muku ni ba wai zan wani dinga roƙon ku dole dole ba amma ni ina ba ku shawara ne ku daina ina gaya muku da kewa da kika ce za ki duke idan ba ki daina kwakule-kwakule ba wallahi haɗuwanki da allah nake ji miki abin da zaki je ki ce mishi har ke kina da bakin da zaki zo ki ce zaki da ke ni dan na yi magana akan yan lesbian to na faɗa yan lesbian na faɗa yan kwakule kwakule da ba yi ne kuna yi shi yasa aka fada? kuma dole a baku shawara akan abubuwan da kuke yi okay assalamu alaikum sunana fatima abdullahi khan ina magana akan samari ku ji tsoron allah ku ringa rage irin abubuwan da kuke yi akan 'ya'yan mutane yau za ku haɗu da yarinya za ku fara soyayya da ita in kun fara soyayya da ita daga nan za ku nema ta zo gidanku bayan ta zo gidanku kun nemi biyan bukatan ku a gurinta kuma kun samu daga nan babu yar iska irin ta in ta zo wuce har nuna ta kuke wancan yar iskan me za mu yi da ita wannan yar iskan to kar ku manta fa ku ne 'yan iska saboda kune kuka koya mata iskanci har kuna iya bata sunanta kuna zaginta a gurin mutane ku dinga ita 'yar iska kaza da kaza ai ku ne 'yan iska da ba wallahi ku ji tsoron Allah kuma za a yi manaku za ka aifa kuma za ka yi aure za ka aihu sai an yi manaka in ba a yi da 'yarka ba za a yi da kanmuka in ba yi da kanmuka ba za a yi bangon gidanka kamatu dini dan duk abun da ka yi ma wani kai ma sai an yi maka wannan rubutacce ne ya kamata ku kiyaye